Hausawa Top TV tashar al'umma. 'Yan bindiga wato 'yan ta'addan Najeriya sun fi gwamnatin Najeriya samun bayanan sirri wato a sirrance. Audu Bulamu Bukarti ya bayyana wani sirri inda ya bayyana cewa a yanzu sahihancin wato hanyar da 'yan ta'adda suke bi wajen neman labarai na sirri wato ya fi na gwamnatin Najeriya wanda take bi domin samun labarai a kansu. Masu saurari ku gyara zama domin jin cikakken bayanai yadda Audu bulamu Bukarti ya bayyana wasu abubuwa a dangane da gwamnati inda ya nuna cewa babu shakka gazawa ce kuma ita gwamnatin yanzu ta Buhari ba ta da yadda za ta yi lokaci ya ƙure mata na gyara kurakuranta da ta aikata. Inda bulamu Bukarti ya bayyana cewa abun kunya ne na yadda wato kalamin nan na rotimi a ministan sifiri ya fito yake bayyana wai cewa jirgin sama shi zai ringa raka jirgin ƙasa masu wurare ku gyara zama dai a halin yanzu domin jin cikakken abin da audu bula mabukartin ya faɗa kasancewar shine mai bincike sosai a dangane da abin da ya shafi 'yan ta'adda a najeriya wato a cibiyar nan ta tony blood da ke birtaniya Kafin mu tsinduma cikin kawo muku cikakken rahoton da Allah idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka da Allah ka dangula mana alamar subscribe sannan ka danna kararrawa kuma ka da ringa gaba ka damar samun labaran mu da bidiyo mu akwai shi zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Barista Audu mu Bakarti ya bayyana cewa hanyoyin tattara bayanan 'yan bindiga da suka addabi arewa maso yamma da arewa ta tsakiyar Najeriya. sun gwamnatin Najeriya gwamnatin yi hanci a halin da ake ciki a yanzu kan lamarin tsaro a ƙasar nan. A cewar barista Audu Bula Bukarti mai bincike kan tsaro a wato yankin Sahel a cibiyar Tony Blair da ke Birtaniya. Baritan ya shaida wa jaridar BBC haka ne a ranar Alhamis a daidai lokacin da masu sharhi a ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu akan kalaman da aka jiyo ministan sufuri wato na najeriya rotimi Amici ya yi an jiyo rotimi ameci yana bayyana takaici wato akan gazawar hukumomi wajen wato sanya na'urar tsaro ta zamani da za ta iya wato kare layin dogo wato jirgin kasa daga harin irin waɗanda 'yan bindiga suka kai wato a litinin ɗinnan da ta gabata kalaman ministan sufurin sun janyo cece kuce sosai a kasar nan da kuma wato saka wasu wasi a zukatan mutane kasancewar a wai kyamarori su ne za su ba da tsaro akan wato harin 'yan bindiga barista audu bulama bukarti ya ce ya fahimci manyan abubuwa biyu ne wato daga kalaman ministan da suka wato hada da alamar da ke nuna baraka a cikin gwamnatin buhari da kuma wato nuna miƙa wuya makarraban gwamnati wato na cewa abin ya huce tunanin su bi ma'ana ya huce gona da iri ya fi karfin ƙarfinsu abu na farko da kalaman ministan sufurin ameci ke nunawa shine cewa an wato fara samun baraka a gwamnati domin kuwa a da ba za ka taɓa jin minista kai ko mai ba da shawara ko mai bin bayan gwamnati ma ba zai fito ya yi irin waɗannan maganganu da wato ministan sufurin ya yi ba abu na biyu ina ga dalilin abin da ya sa wannan abu ya faru na fusatar da wato minista da kuma maganganun da ya yi shine cewa hatta jami'an gwamnatin yanzu sun fahimci cewa ba sa nasara a yakin nan gashi kuma sukuwa ta ƙare saura zamiya wato inji Audu Bulama Karfi. Mai bincike kan tsaron ya ce a yanzu gwamnatin nan wato ta Buhari ba ta da isasshen lokacin da za ta gyara kurakuran da ta yi a baya. Kasancewar yanzu lokaci ya riga ya ƙure mata dukkan kuskuren da ta yi ta riga ta yi shi. Sannan ya ce maganganun da ministan ya yi suna wato da matuƙar amfani domin kuwa a duniyar yau ba yaƙi ake na wato fidda ƙarfi ba yaƙi ne ake na dabara kuma wannan dabara ana amfani da fasahar zamani ne amfani da fasahar zamani wajen kare hari na jirgin ƙasa amma tambayar da za ta fi zuwa zukatan mutane ita ce ta yaya za a yi amfani da fasaha wajen hana kai hari ta yaya za a yi amfani da fasaha wajen hana kai hari a kan jirgin ƙasa barista audu bulamu bukarti ya ce yadda za a yi amfani da fasahar da farko shine tattara sahihan bayanai domin da akwai wato da a ce akwai fasahar da ministan yake faɗa babu yadda za a yi wani ya zo ya ɗora bom a kan layin dogo wato jirgin ƙasa ba tare da wato an hango shi tun daga garin Abuja ba. Kuma da an hango su da an hango su na farko za a iya dakatar da su wato daga abin da suka shirya yi. Abu na biyu kuma za a iya dakatar da jirgin daga tahowa bi ma'ana za a hana shi tashi saboda an hango an saka nakiya kan hanyar. Wato dai misali ne na fasahar da jiragen sama ke amfani da ita su hango wato hatta guguwa daga nesa su fasa tashi ko kuma su fasa tafiya su koma wato ko su fara wato sauka a cewar bula mabukarti wasu na cewa akwai al'amura da dama da ba a fahimce su ba wato a yaƙi da masu tada wato ƙayar baya a najeriya ko a harin baya-bayan nan na nuna cewa wato akwai sauran jan aiki ko yaya mai binciken ke ganin wannan batu bulama bukarti ya ce kwarai da gaske wannan hari na nuna cewa akwai babban jan aiki a gaban gwamnatin najeriya kuma rashin isassun sahihan bayanai ne akan wato yanayin da ake ciki sannan da kuma wato azarbabin waɗansu wato da ke gwamnati masu ƙoƙarin su yi tafi wato su yi tafi su ce sun yi nasara a daidai lokacin da ba su yi nasarar ba ya ce masu sharhi irinsu wato sun ɗauki wato lokaci aƙalla shekara biyu suna gargaɗi tare da jan kunnen gwamnati cewa akwai ɓata garin masu wato matuƙar hatsari da suka haɗu da suka yaɗu a yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yammacin najeriya gwamnatin kuma ta zo tana wato ƙaryata abin da muke faɗa a kafafen yada labarai irin bbc daga baya ta zo ta fara yarda amma kuma ba a ɗau matakan da suka dace ba a cewar bulama bukarti ba a makara ba a cewar bulama bukarti sai dai mai binciken wato na ganin cewa ba a yi wato latti ba bi ma'ana ba a makara ba har yanzu za a iya ɗaukar isassun matakan da za su zamo wato hanya ta magance waccan wato baraka ta rashin tsaro. ya ce na farko a yi amfani da fasaha domin a yanzu maganar da ake hanyoyin tattara bayanan 'yan bindigar wato nan ya fi na gwamnati sai hanci. sannan ya kara da cewa akwai mutanen da suke amfani da su wato a cikin al'umma waɗanda su ma mambobinsu ne amma sun yaɗu a cikin al'umma suna tattara masu bayanai idan an kula waɗansu wato da ke cikin jirgin da aka kaiwa harin suna magana su 'yan bindigar sun ma wato santa ragon da mutanen da suka fi wato maiko a ciki bai ma'ana mutanen da suke da hali za a samu kuɗi a jikinsu an san riga an san taragonsu kaga kenan wannan ya nuna cewa suna da sahihan bayanai nan suka fara kai hari kuma suka wato ce lallai sai sun fasa shi har ma wato in sun kama mutum sai sun wato tambaya ko shi ne ɗan majalisa kaza kaza kaza barisa bulamu bukarti ya kammala da cewa wannan na nuna ƙarfin tattara bayanan da suke da shi kuma suna iya zuwa har su saka wato bam a kan titin jirgin ƙasa su kuma su kuma taru wato su yi kwantan ɓauna amma ita gwamnati ba ta iya tattara bayanan da ta gano cewa za su aiwatar da wannan kisisina ba kaga kenan wannan na nuni da cewa bayanan da 'yan bindiga suke da shi karfin hanyoyin da suke bi wajen tattara bayanai kafin su aiwatar da abu ya fi na gwamnati ta ya za a yi su gane taragon da manya suke ciki kuma har su iya shiga su dasa bam da dai sauransu. wannan dai kaɗan daga cikin abin da aka tattauna da bula mabukarti inda ya bayyana cewar gazawar gwamnati ne wajen hanyoyin da take bi wajen tattara bayanai wato na zamani wajen tsaro shi yasa har hakan ta faru inda ya ce 'yan bindiga a yanzu sun fi ƙarfin gwamnati wajen waɗannan sahihan bayanai amma ya ce gwamnati bata makara ba za ta iya bin dukkan wasu hanyoyi da ya kamata domin kawo tsaro a najeriya To ba sauraron mu me za ku ce dangane da wannan batu da Bula bakartin ya faɗa. Mun gode bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci.